الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام da tabbata Allah salatu ya ce ci da amincin da tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina na tafo gwaji ko ya rabiul awwal 1438 na daidai ba wuce na tsara in disamba da shi jini ta in 16 kanan na miladiya ya cewa da karatun sharfa sunna ya al'imam barbahari idan 2408 wa wala ya hilli rajulin muslimin an ya kula fulanun sahibu sunnatin hatta ya'lama minhu annahu qad ijtama'at fi ittisal sunnati la yuqalu lahu sahibu sunnah hatta tajtami'a fi ittisal sunnati kulliha hatta tajtami'a fi sunnati kulliha wa la yahillu wuja'alalliya li rajulin yaza muslimin ne muslimina an yaqula nawa ga fulanun sahibu sunnatin zaka zo alu sunnu yo sahibu sunnu yo na' hatta ya lama cewa ɗe minhu daga baza wucin annahu kabishta fi hisalu sunnati cewa ɗaya ga sifayen sunna shi bayanin wa gumuni la yuqalu aga la yuqalu lahu sahibu sunna wa naza mai ahlu sunna hatta tajtamiya fi hisal hatta tajtamiya fi sunnati kulluha sai sunna bayanin ga gumuni ko jira ne ko hmm. wani wani garin gashi shofe liza mun sai je ilimi tubo bejo ewe zaji da yi adami ke tu ebo ganna na gano mu amma ga da tabbaci ya akida na zanna mi tuna be ko na wa mi tuna be ilimi na wani mi tuna be tuna wa lone be istiqama wala sa'dini na wajine shikenan ama wọn ṣíṣì wasu fi wasu du wọ́n wasu ó di sànà wọ́n yìí wọ́n fi ó di tẹ́sítì òyìn ebo ne ìdàjà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ebo ne wọ́n du kó ebo ne wọ́n yẹ di tẹ́sítì àyùn náà àrẹ́ hmm? nìkẹ́ ga jiza ta ziki a luwa shiru ta ta ziki a tabbatarwa dole ina ga shi shi umarno makanta wacce ka tife tife ki tsayu ki wajen hmm? eh? eh ni kamar na gawa ya ani annabi ga almutashabbi bi ma lam yuta qalab as-sawbaydu zane claim ye nu jane ke zane fo do mun ne number 2 ẹrù ṣíṣì ìwọ ti dá ní ọkú òyì bàjẹ́gì àti adá gbúwò gàn zàkàn nígbà tí wọ́n fi etí zàkàn bo sàkà ní òjò pẹ̀pẹ́ yọ wọ́n tí ó lázà wọ́n tí ó làwọn tìgbà wo ẹgbọ́n mi mi ni a ti ẹ mùsùlùmí ta ti ẹ mùsùlùmí a wá ṣáwọ́rà bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àti ọkùn ìgbéde ló bá wà kó o di ká ní nọmba tírì makaranta yìí kàmi ala ayàwó ní wa sàtífìkẹ̀tì ẹ̀ ń fi ìbò ní. kó diploma kó o ṣe ń bì kó o dìgírì kó kó phd. aga etiri je aga ga wuce tsire da fona waje a dimishan nan tashi har ga na waje fata ne a ga na waseli na na ma na wuya kawo mai kada hmm. wa mali ina nan agbójú lọ́gbọ́n ní gbogbo ó etí ó ní kele àtẹ̀lẹ̀ bí result wannan bayani a ke yi la a ke rada ba lamis kayan da zai ki ji shi lawon yi crop check musamman yi credit agu yanzu agu kashi a ta yawan lama yi senate be senate dufe mutum wo academic committee àti ẹ̀dínwó ètí lédè èzò senate bíi di kí òun ti bí àkúrò àti àtọ̀zà kan bá aláfàtìsì ètí ẹ̀kan sọ aláàyè grade kan ẹ̀bọ́ na ara èjìrí àgbà etí ẹ̀gànmọ́ náà fẹ́ yìí ní gájú lálàáké. láti àjẹ́ ìdí àti ìwé dé pòfẹ́sọ̀ ìdí àti ìwé dé bàjílẹ̀ dókítọ̀ àmàfẹ́ òwúrọ̀ ìwúgbà àsìbítò ewé tí mo ìlì nínú gbẹ ajé náà ájà. èdè àti èdè làìdè lọ́wọ́ àgbẹ̀gbẹ̀ lè ká ní sí ọjà àgbẹ̀ tó dárí ní àbà òwúrọ̀ ìdíje bàlẹ̀ ń dètò bọ̀ sí lábàlẹ̀ ìgbẹ̀ lónà ewé tí mo tàbí jẹ̀ akinya ga to sunno ina ada ilmazi ji ilimi na jini ro fanzuru amman ta kuzu na ji na ko yake na zuwa gwa jini wa gangani da yau ba ga cule karatu ya boko aya ga nuwa ma ene mai jini na suku suku bi ke kan yo wọ́n ti gẹ́gẹ́ bí bá tún á tún bí a dókítà ń dúró àlọ́ consultant ń lọ sí dọ́gbó ẹni specialize lẹ́sí o sókùn ń jẹ́ àǹkẹ́lẹ́ ọ̀sán máa tẹ̀ ẹ̀rọ sókùn èyí tí kò specialize yẹ fún wọn àdúgbò kẹlẹ́ ńlọ́nà àdédé o. kó ẹlẹ́gà ṣíṣì àti gáàzà ní ẹwà àmọ́jìmọ́ ó ní ọgbà tó wọn fi dókítà ńgòrò nga da gẹ́gẹ́ wọn ni bí specialize ogun jímọ́ mọ́ especially lẹ́gbẹ̀rẹ́ yìí jímọ́ ti wọ́n ń gá kírísìkà. now ya daga shishi a shigan unja har kanu ti na koto unji unji je lawan lo eji meje ji diploma elo ti awon ti awon rira yi kini ani koto ba ni won aga si a call to ba ya ni o wa ga o ti le gbe bo ne go de ne go de ne go de ne bu ko ngu gan wọ́n á specialize mọ́jọ́ bọ̀ síra gbè lẹ́nu lọ́wọ́ ló bá wọn. kọ́ńpẹ̀lì ẹ̀ fìtí láti ṣí in wuce ga kamfani a fitin wuce ko zai ci wuje gangan da ya foti ndị lawyer fatan adawaza ni lawyer specialize ya lawyer biye ṣe yin lọ́wọ́n adawaza ọ̀tà ọ̀tà ọjọ́ àdájí sí náà ni. Fáṣin, ẹ gàgá kọ́mpẹ̀nì kó báńkì ń gá títí wọ́n lè ti wúdé gẹ́gẹ́ ní company and banking in specific. a akin ọ̀gbẹ́ni bẹ̀ legal department ṣe báńkì tí a yà já ṣe méjìmọ́ ilé gan àti ní gàdà bí ta ń dóró da wọn ló ń lò láti ojú pé tòlá náà wà níbẹ̀ nínà gbẹ̀gàn ne wọn lójú wọn mẹ níyẹn gan ó ti bá ẹnu wọn tó lójú wọn bí gangan dọ́ọ̀sì bí bẹ́ẹ̀ gbẹ̀gàn lójú wọn ó pèsè gbígbà rẹ̀ láti wọ́n ti rẹ̀ jẹ̀rí ìdàbọ̀ lápàtà wa wọn láti wọ́n ti ẹjọ́ tó lè dé káṣí tí lòun dá kúgun ya computer ńlá yìí ti ti ya kọ̀ǹpútà ẹ̀ kuke rike ta gano wani bayan ya tafi da wani ma ya tafi da gan ya hadisi ya wani ma ya hadisi gan ya aki da wani ma na ya aki da ya na gan ya kaza wani ya fiki wani ma na daidai da fiki na gan wanda daidai wuce am ban zo waje man turo to ga yi makanta am ga kadista ma fi hisalu sunnati kanu ga za na sahibu sunne ne a ga sifati sunna wa gubi wi hmm. aqida ngai ma ji da soki e da fici da malaika ji da fa'al kiyani da kaddara ko da hmm. fi ne sai ci ci ne ngai ma ni da sunne ji sai ci la la asma'ul husna fa biya ngai e ma hmm. ji da sifati sai ci benin wa ala sai fara ce biyar da zuwa mini ali to shi wani lai lasu ba koko lai sakamin su shawar min bakin wa sai je boya su hadi a nemi mafi ne sana laye ma gina nuru mutunci mini ya shi ya ba ba ma ma gina nuru to kwa ma sai je boya alu bai ce ma ce na kwa ma sai je sallaye juma ne mai sallaye je wuyi ma ga imani kauluwa maluwa ta ka da tun ya tun da ya daga to bid'a rafida to bid'a murji'a to bid'a khawarij to bid'a mu'tazila to ayi ash'ari to bid'a sufai da sauransu wa gane ko to gubo to aqiru to manhaju go to to rayu go mu chafe ju ke mina ni sallallahu alaihi wasallam wannan egu ma da bid'a aya umma ke bi asu ya bid'a dora wani wato kazo ga da sunna sai ne ga gubu masu sa salafu salu shi amma zane de fi fami mini a gwanne ba ne wa ba hukunci ga zanna ji halu sunna ne hmm? a ẹzẹ shishi kọọsù ní oúnjẹ pátánu lórí oko misali bá ní àgán kàmílà ní oúnjẹ medical doctor ní wọn ní mìtì pátánu ńgájẹ medical doctor lẹ́jì kó o yí ká ní akó.

wata ya galma ka ta wale na ne ba so if possible da wale baye alama ya sun da darbi percent alama ya sun da darbi 80% amma 20% mai kenan inda haji zai da wasu ne ya rubi zai yi da ci shi zame ta sunan bidiyar ruru ko laji ganewa ya zaɓen wani ma wani suna yaji ba sanin wajibi ne ɗaya da ya rubu kawai na wajen sai na bakar gurgurin cokun sílà lẹ́yọ sílà lẹ́yọ ṣíà wọ́n yẹ kó wọ́n bí wọ́n tó ọmọ ẹ̀rọ kura ni ni mai ma ji ga za ba kai bai fitin ne kan bari ga gaza kaza ni na fata da jina na na diu na diu lamari ya sai na ba kan do mu ga ka bi la waya na wajin wa fa ka ja salin ci ko ni ni su do sha ja bugo sha wa lo ba na go ni sun da ba lo go ko ji ga na ga nan ko mu ila shi shi ba da asma wasu fati yo kaza kaza ta fadalu sabai ba ta wajin ne da ni to ga to na amma yana da cikin da ganna zuku wani takabir ya su ba ta yi kafiri polisi ba ta yi kafiri mikali ba ta yi kafiri lauya ba ta yi kafiri wani gaji national item of gajiri da oge gugu ta ka da gajiri da zane na wuce alusuna zane hawari jiwo bone ne nne absolute min usulin hawari ji ko laji gane ne ya gabi na ko misali ba ya ganin very important الإمام البربهاري ولا ولا هل ذي فلا فلان صاحب السنة يعلم منه أنه قد اشتبه في خصال السنة خصال السنة قاعد خصال السنة وشيما وليه لا إمام البربهاري اللي في عبد الجبار وضبعه كو لا إمام أحمد اللي في وصول السنة nga أبو zura الرازي razi أبو abu الرازي razi alhanzali alufi aqida abu Na ɗan jaririn da na fi faruwar su na biyu. Na ƙara da ma'aikalin milmi ba'aduka. Na ɗan ɗan jaririn da ma'aikalin milmi ba'aduka, ga Rahma wallafa. Ga Afirka sun taini wa saba'in hawan arba'a tu a Hawari. A samiha shirka sabbin cutuna na igangu a gano. A samiha bibiya gun famin aji da daga fiye ga guni mana a gunin nan ta sha a bakin ne wasa kuna hawan daga gunin nan ga ba 72 mutane alkadariya kadariya wal murji'a da murji'a wa shi'a da shi'a wal khawariju da khawariji ya wuce nan ya guni abdullahi bin mubarak ga aslu sintaini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa'i فمن هذه الأربعة فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت الاثنان وسبون هوا القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج قدرية مرجئة وشيعة وخوارج nga ahawa etu egbo ji no ye etu egbo wo ci ama la ta gbe gbe gbe zandondo na ga mitu ba wani a nan muhammadu na aga girgira amma ya ga mitu ta yi ga aga girgiri ko jeje lati na fata fata wa amurahun bai na kun zubura kullu hizbin bi ma ladaihi farihun a ga girgiri da ndo ce ji fari gangani biye na ungere ce ci maga wa na za su rati mustaqima ko mi ci na goro fata ga jami'tu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili e ga lamu to ko ajo ajo ajo waju dan yin ne jabu be ga je ko sai ci ma wala allah qasdu sabili ko goro ba to ji on ala lo alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ya ga sun sunne bi sunne al-khulafa'u ar-rashidin shi annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ga fatattare ku ummati al'umman ya biya ga ila talatin wa sabina firka, da 73 kullu atina da fatu sino illa wahida kai ni ke ce a ne daga ni wuce ga imma ana alayhi yawma wa qadiya ne mi ga fayu mi ta ci wayna so the issue is kaga wace firka 72 na da ka fatu nan duwa mini abu mu ga ga yana nan mu mm-hmm. so issue now is bawa da wata ɗena na muhammadu tana al'ilmu na ce wal amalu salih ilimi na ji amfani da gangan da ya tun kirki ilimi kawai uku ja ya tun uku ja amma ke wace ɗoga ilimin na nawai lasa da ilimin wani gaya wani dole sai alkur'ani dole sai sunnan dole sai a samu ya fahimta yamman kirki na shi shi jone haka umarci hanya suku ko ga yagu kibo ko ga yagu bidiyo ga alkadariya kadariya jimin firaku dala jo a shiga zai ce ga ce kaddara wani ko a cikin ga ce ci kai ba launin mafuzuwa a ga ce ci jari ta yi na wujije jona coci ci maɗiye na wujiji abejina yau ne kadari ya ji aji ga malaji rajiya da hadis na nufi sa sallan ne ne imani ga an tumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadar khairihi wa sharri la ma malaiku ta ji ya la ma kadar bi wa la ji ma ga guba ada al qadariyatun nufat qadariya ji ga na jela kadara ya ce ci ya ne amade alkadariyatu almujbira kadari kadariya na shi na je ga tun jeje na ji uje ne ce ci ya force a ce jin wani alisunai maga a ce ci su za lokacin da ya ce ci bai talaya ga ina da ina wata gida ima ran wai ima kafura yuhu ba ima wuje buya ta kogon wuluci wuluci manubo wa شاء فليؤمن ومن wa فليكفر sha'a falyakfur na lamar yin yiwu in raga shi shi yi wa ajiye da na kadara biyu da wasu biyu a ya za mu yi sai na umaru a daga mai labe ne zaɓe ya yi sai na umaru sun gaku ko kwamin shi na suku ko umaru wasu da wasu kwa kap ban ya na na ka gawa yi na ka gawa ko go náà lé éèdì sí àhán éèdì làkàdàrà àjogún jẹ́ àdàyè sọ̀kóbà. wọ́n la ta iye èyí tó yìí àwọn ará jìjì àpàdébẹ́ àyùsọ́rọ́ wọ́n tó bá ṣe bàtí ó ọdún ìṣòro sọ̀kọ́ akẹ́kọ̀ọ́ nílò ọgbà ọdún ọjọ́ ìdájú. kẹ̀kílà wà alákẹ́dẹ́rẹ́ ajú dàdá ló kí lèdè wà alákẹ́dẹ́rẹ́ ajú hújá ya àìsí o. wai wa lo shi bani misali wa bafa wa mota ya ji wa mishi shi mota wa dai driving license kashi ta ya waje wangi wa no to fi lagire to ke nu go lo tu bono inji odi dambo eni dambo enduro dambo mota feti ko diga hmm. ya ko bias in wisha wala kaza kaza wala divider wala document ya mota wa ji da particular fi wa Allah wato jama'a ne ne ko kaduna ji a ranar ki a hanya wai da daga na su wato fagen ganta wa ni tudo ka sai fa mota kara kara kara kara accident diga da ji kadar Allah wa ma sha'a fa'al eh da sai ki ka ga wa ji faruwa ne wa ji faruwa amma wa ji ga wallahi tu wato je nu wai wajina wace da la kadara ji hujja ni kowanne ciwo fi da lifta ko ba fi bila kagara ji hujja da ya ga shi wuci ga yi da wuci ga yabe yiwo na so ko kaga tun da yanzu yo ke unga wu amma wu da ya zo ga ni ba ya buga unga e wuci na ko kaba wu na ko da ga so ko ga wa ne ba ne nga wu be unga wuci be wu lajo wo ga da ji fu la yiwo yulo hmm? ogalo gbo kudu wa ga zoto ko ko ka wuri to awon to ta ti ba je to ko ka yi wuci ga wa ya be zai je sai na ali ga ku tila duna ali to wa sheyi duna e bogo akida kadari yaji akida takpa we ji we la zo ma fa ba kala me kun yi a kai na jo na ba ma ka ma ya awol ma khalaqa Allahu al fanna Allah ka ni ka ni tin al kala ka la tun ga ka kala ma tun ga kina ko don tun ma wa ka inu ila kiyamati qiyamati na ji faru har da yafi tashin kiyamai nan ba jira al-murji anan zije murji obadi imani no le alu suna jira imani qaulun wa amalu, wa tiqad ma'ana qaulun bil lisan e tare ويقول لا إله إلا الله ويقع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله واعتقاد بالقلب ومن وما da tuci da mala'ika shi da littafi shi da fa'al kiyami da kaddare azaba kabari gaskiya kabari gaskiya aljanna dabo ina dabo sirati ko bata wai ma je ngani bi en neji we de boy a so echi so echi wa ya ke wọ echi wa ta mu ko be so echi nga le ibada ipata ki no ibada en boji wa amalun bil jawarihi we te ke de gabaji we ji salla we lo wọ we lo wọ ji sadaka we wa ka wani ɗanfiji na na shiga ba ya gona maka imanu ci bai yanzu da bi fati wani bai bai mi lafi sokwe oge ba kuranu imani a sebe oge jan karu imani a sebe oge jan ibra soko imani a sebe oge jan kuri imani a sebe oge jan nasila imani a sebe oge da tadabbur ya su ya ce imani a sebe wayan kusa ya ci imani bai ke ganin da yambar sokwe oge da yanci imani wa feji oge da imani wa feji oge waje mu ya imani wa feji hmm. ko ji gane ko oge finge imani wa feji oge hanshe te yin lagin loti na jin zuma da moya na imani wa feji ke imani wa feji inna mu fi tiyatun amaru bi rabi wa bi nahu huda barufu shahidan jiman da sai shahi ba biya ba wuna wa ne imani da halin sun yi kaulun wa amalun wa tiqalu yazidu wa yanqusu yana yi imani ba su ne gado amma murji a a ga ya tun da ya imani ba a da kyau ga ibi a tuɗe biye ya ni nan a ga wani jani to bo ni sallah to bo ya to bo ni tun alherin a ga ga aga da aljanna a maga imani biya imani mai kyan dole ɗaya gane na wani ba har su babu na ga imani ya sai na baka ga imani ya bai ne na ilimin abu mai aya ga ala na tuga ga mun biya shi dole yake shaitan ya je gaga yawan shaitan sun ga musu ko da gaba da zurmi ila yau bi ba su ga to ki fata wa da funa ta shi ya bula shi shi zan ga ko da mu wa le ga gula ta mun biya shi a ga kiyo a ga wato ga ko da buga imani ne dole mu laja number 2 ga su wa le ga murjiya shi don su a sai zai ga wani ogun la Allah ya mutu wa ji an nuna kan gaji imani an to bo ndoro de mo ba ngo ye gari de ima hmm. e ba dun ga ya an ya ga to munafiki la mu'mini za ja kal munafiqun qalu na shabi na kala wallahu ya'lamu na kala walakin al munafiqina la kadibun bitaqadu aymanum jillata wa saddu an sabilillah ga wa de ye ga múzi àtúnfúkàá lẹ́jìgbẹ́ ìmáàlì gáyé wọ́n jẹ́ òyìnbí àti ìdẹ́wọ́dẹ́ gbọmọ náà gẹ́gẹ́ bí tàbí tọ́bú olótún àhín alẹ́bí iná àmọ́nú wà àìlúlù sọ́ọ̀lẹ́ àdàní gáyé máa jẹ́ àmọ́lótún kíríkí náà. ẹ gbogbo fọdẹ ẹ àlá ò léṣi díẹ náà ń lè ṣòro fi hàn nílùmọ àlẹjìnnù àtúndùkù àlùmọ àbọtọ àlẹkẹyàdù àlùkọbùlù kó àlùkù ẹni bí àlùkù fòlùtọ́ àbúkẹ́ ẹni jùlọ ilé ìṣòro tẹ́ la ìlàhà ìlàlá. baru dịka diga shi ana ga ibe je da ga ye wa ali baiti no ga ye tu sai na ali biru shi zuma a mai wa ya za ci waya ga ali fa tu sai na ali wu yu ya ne sallallahu alaihi na bo suma sahabi a nabi ja sai na ali ji wa mu ti bi na ku amma ali fa tu ci go gangan ni bi e ba go e ba go sahabi ja ga ya billah wo ne ga na fi ne shi ajima wa ba wa sako ya daji da sare shi a gidan sare da gidan yayin da kada rabbi amma wa lil mu'minin ne yabi bayu da kata ta shajara a dai daga ga sare shi to kuma shi a mai sare a ne ita ko a ne ga latar su ba sabila ko ko latar su ba sabila an faka a duk mista u bi zaban ma balaga mu bi ahlihim wala nasifa a ne za a tsare ga sare shi ka aljanna shi a mai sare a ne bi fino daga taballahu ala allazi wal muhajirin wal ansar tatwa kullan wa hada Allahu al annabi daga la yalidu na ahadu shaida badrin na hudaybiya a soko gai mishi ya bi memu mini ya yau da kirki ma yau a amada aljanna wa zuwa zuwaju ummatuhum shi ya ji ma a gana na shaida kusin adani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga zandoro wa wa ansari ya sai mu ne zandoro ma na ansari ya sai munafiki shi a ji magan ansari da ji ya ne magan la yuhul ansari illa mu'min wala yajidukum illa munafiq anabi ya kula fa rashidin na jala ne atwa shi a yi magan kula fa guta min kula fa rashidin ya jinna alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin alai isa ko ga hada zai je ilimi zai guna sai in buge kullu alam man fi ta al ardi gaiba illa Allah shi a jimagai ma ma je ilimi zai yi. ko ji gane ko daidai ma alkur'ani wagan ke dai annabi ni annabi dai fala ga bai ji annabi مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين shi a jimagai ma mu aji ga abin bata har to babu na kumaini wai ga hannun kuma tul islamiyya na yin na liya imarci na makama tun wa darajatin takwiliya ta dawo yi wa layat ya jami zarratul kauni ngai ma mu aji maje daraja da lata dubu mana kuma karrabu wa lana yi mu sani malaika je matsayin wuce hannu bi na masu suna waje matsayin wuce a hannu aqidan shi ayo a ga jihadi da ba sai imamu ma diga siya kun lura yakin turfo qabla qiyam qa'imina fa taibu tawuti yubadu min dunillah sai shiga alqur'ana da na inna nanu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun shi a jima ga alkur'ani wula gunya inna inda na lamu safafati ma gai bawa da musafafati ma gai bu fi ta ashirar alfa aya aya sabutin ta wuce zuwa ne tafi qur'ani kuma za har sun minu kuyo ko bebe ko sai ci ga sallan doro wa ji da lokacin da salata kan ta da limomi ne da kitaban ban kuta shi a jima kusa lakwa ku kuta kan doro zuwa da za ka yi magana shi sai ji ga sallah ya juma dole ya lazi na amanu ko idan aluji a ji salatu yau mai jima'ati fas'au ila zikirillah shi a shigar shi mazugu a shi wani shi ji kyana ya yi sallah ya juma ya ne sai ci ga ya za a ji ni go ne ga ya lazi na amanu fanki ya sai ci ga fanki ma ta bala kuma ne ta masu wasu lasa waro ba shi a ji masu ko firka ya kasu a mini ya zai ya ga ga ya zo ji ni ne wato wato yana mai wanga wani somari na ko shi ya hige zola lafi sarari a nufi sa sallar man wani kawal mutaci ka nufi gani kawal mutaci ya hmm. a nufi gani kawal mutaci a ramu ya haɗu fa da kiyani shi a ji baga man ta mata a maratan da na gadi ne kawal mutaci guri nan wani daraja yin sai na hussein na ji ne kawal zuku ba nan wani daraja sai na hasan na ji ne kawal zuku ta nan wanda daraja yi na ali amma ga annabi ga zane gaji mai kawo mutaci zuhuni nan za ha mani shi jina ni gani wuri annabi ya zuwa da jannu to ba suna ne to ba su kuwa zane ya ci daga wa haji to wani ga ga guzan na wa A da fursa a e prince gu daga wani shi a jikali ta fi e ci ga alƙur'ani gunya a musawo hmm. gawal khawariju ga mini kira ku dala wanci jongo ne kadari ya ja to ga break a ta ga branch kama murji a ja to ga branch kama shi a ja to ga branch kama ga wal khawarij khawarij shi rai zai ji ciya ci gwe go shi ci gangani be èyí kó ẹ̀nà àbí àlẹ́ ẹ̀gẹ́ wọn kó sùkúrò ẹ̀jì náà kó sùkúrò ọ̀hún sì mẹ́bà kí wọ́n á tì kí wọ́n àti tọmọ káṣí tí àbá àbújì kí ọ àbúwà tó mùsùlùmí jọ àti bújì kí ọ àti àgún alálìmọ̀ àníbi gẹ́gẹ́ tẹ̀lẹ̀ kọ́wé bàdí àtàràdán yàní kí ọ yà àdédé mùsùlùmí bá ko ji gane ko wane gan hawariji shi ma eh, la musulmi shi kafiri babu dalili ji shi ego eh, ego shi ji shi na alal islam musulmi gane a fiyo ji shi na alal awsan bai yajibu ta kutuna hawari ji shi yaqra'una kuran la yujawizu hanaji rabu ana kai ba alqur'anu ma go ma ko go khawariji ji ajan aju guluwu dan ibadajin khawariji ji ajan fe ye agba ya ira kirito ebo na wariji do te di tawafi la na lawa àti ní ìlànà yẹn di mọ́kàn bá bẹ́rẹ̀ tètè káàbà ní sun àdánà ní bá tẹ̀ ní ìlú àgbá ìlú àdó àìlú náà làwùbá ni. bẹ́ẹ̀ni ní sí àjẹ nínú gbèsè gẹ́sẹ̀ wọ̀n gbèsè ní ká lu ẹ̀kọ́ ìgbà ló ń wẹ̀ ní ẹ̀ka a wari masu kuma ga ajiya ya je yi ma ni sa ya ji wani da kwa ya yawo alali mai ga sai wa mu zamani a nabi a wari je ma no zamani zai shi ji gani idan ne no ga e bi na ga ga la e no a ga lawo ke ga ga a ga ga na ga to wa hmm. e mu to wa na su wa ta ajo ga kisma ma uri da biha wajen Allah yadda na ga na gobe su A wani ɗaki nan ɗaya ne a wariji masu gari da yi su fa'ula halal da fa'ula sunan ba rufu ji. a ji masu kun ɗaya ji sallah zumayen liman shi bayan masalata wajen sun agbaza sallah zaun can gafe sha ko laji gana a wari ji mai lokacin maya sabo ki aga ji mai ka ti ro to masala musallari aga ngama la ismail bai hafi mini ti sha wari ji bu da ufe lo juma ya wato masalaci juma ya shi ba alhassan ibn sa'id ibn hayy e ba ki da khawari je ki ufe ji ya ufe lo juma awari ji ganci muzuku zandoro na rajiye don wani ya bana ajan sai duk kokari alawan zai ji kokarin ala sai na ni yawo awariji zai ga ga muawiya awariji zai ga ga amurni lasu hawariji to ji ne ko bebe kan ci mazuku hawariji ya lazu ya shi musulmi a ce da da gwanta ka zamani sai na yi na wari ji yoru ko su bunu zahiri ga zamu ci abe ya ga afi na min azil qaryatu zalimi na wa ila ha hadha jibal ala be ya na ci da zalimi ji na ada da e be patin ne ja ta duniya awari ji ga ji mazugo aja sai yi zaji kasiri babu dalili tàbí gbàgbó nígbà tí òtún yẹtu pátá ìkáàfin pòlíìsì pátá ìkáàfin lọ́ọ̀yà pátá ìkáàfin ìkàlí pátá ìkáàfin òdígéjì national anthem òfé dídá òdígéjì national pledge òfé dídá òdígéjì voting òfé dídá wọlé àkídá àwa ìjẹǹtì dáná zálá nánámọ ìgbàfẹ́lẹ́ èkó mẹ́ẹ̀dúgbùrú dé egypt dé syria dé iraki dé somalia dé sudan yìí ngú fi kọ́ ọ̀yọ́ mú fi tòbí dán. ko laji ganewa ta gidan bidda wannan ji to o ji yo ganwa da su a da su zan da ci sunan hmm. ya hmm. e ba dango wa ngonwa wa lo school of ke biyo kanga e ba da gunga unga da nursing ji nga je ka tare bu na alfara ji unga ji wa fe da cin da hmm. on ti ti be ba ni mi ti clarify ga ji ga a anyigata za wuce ji wuce bai biya admission school of nursing ta gabi amma alhamdulillah su wani suku wajen ba da makanta da wajen shi kudi ji ki ina eji ti biro na shi lokta da ji mu ba ya mu mu yusuf ne eji ti to bido na ya ji kino na ji afito makanta azunin eto azun na gobe da hannun da de mi na iji katun lafi zo na cibe gobe da ni da ni ya ce a lufin gwamnati a amma a ji makanta bokwa to bo so ko yi ya fun na ce jami na da ne ne na a ngala iye gaggan kullum yusiba na ila ma kataba ya eh, ya sai da zakwa sai zaɓe ga malam usman da liyani ga malam usman ne mu ga wani gaskiya waje a jikin ya bane bune gaskiya da ita bai shiri na a don guza yi wo ba da yiste malam usman kullu yusi bana illa ma kataba Allahu lana that is it meji mege ne nege ne ku sa sha in wale zan wace mege ne ga ya zuwa? zan wace fito to gwamnati sango cha buhari káàkiri ayé ìgbóni adé di ẹnfà fúnkún àyíká kápá ìlú ńlá ló sọrọ ọgá ńlá àpótà wẹ ńfà wó wẹ náà ti bọ̀rọ̀ àwọn òṣòro kó ogun rárẹ̀ yìí wọ́. ìdájúbí ẹni ìdàjẹ́ jìnnà yẹ tì mọ́ làwọn tì ọ́ lẹ́sìn yìí máa ní. والكفر عندكم خلاف شيوخكم وفاقهم فعقيدة الإيمان يجرينا wọ́n ti ká ṣe àgbẹ̀ta kóòtù pàṣẹ káàkiri àjọ tí mo fò ń dòrò ètò èdè wọn àdàgbé kóòtù ní wọn wà lọ. àmọ́ àgbẹ̀ ń wò tó yìí ń wò tó yìí dọ̀rúra. ranar ci a ga kofa fata e e hmm, yi kafiri ranar ci mago fiya ga wani su mai ba e da fagi fagi ojú ògùn èyí na tàbí èyí mo máa fi kílẹ̀ ìjókòó làwọn èèyàn ndị ń jù wá. yìí ẹgùn yìí kíkì iná sí ìfẹ̀mí ìlú láyé wọ́n lè kó ọgbẹ́ mílíọ̀nù náà nọmba eji wuce na so guda ya gagwe ba wace yau ko da hankali ano kawai gaje ji ba ji wuce wayi ni to sun ya shi ya wuce ya bo sa ci ba dai ko ta lubi ba dai ta baba wa daji ya yo gwa go asu ga ni kwa zango ci ta ga ji ci jama'a ne ji ga tuare ugbo yi ji lura yi mai ji izina yi mai tsaye wangi da lamarin ne banda na ne ganci suku zaman lafiya ne la wa walo wazi ba walo makanta walo tarihi walo kaza wa da jikatun wasan ne walo fulani ba ta zaman lafiya ne yo da kuma zamu ci ga masiba sai? ya sai bi ci shugonta sai da kwa gaba su su e e da kwa wani ẹgbogbo dèjìgé wa jùmọ̀ sí ìbàdìgé tọ́ọ̀tì wòjì ní lákàmú gẹ́gùn tó yá ewó nígbà ń jìjà àga láìpẹ́ èrè ìdẹ̀wò tí máa tó lè mọ ẹbí wọn alátúwà ní. kága àwọn méjì àwọn méjì súnkú kà tọ̀sọ̀ ẹ̀ka ju tí ìmọ̀ ẹ̀ka súnsún mọ́ láti àrùn sọ̀kọ́ ẹ̀ka súnsún yá àjírí kọ́. so a kuma ne mina wa ji wasu da zai dagwai a yi takfiri na ni gano tuyin ka ne ko ba ga yabo da zamu ci da ya ko yabo ni yi ko ni ji da sauran kuma ne hawariji to sun bu don aye wa mallam yakub ma za a ulai ka umul kafirun e yi tafsiri fa tafsir na bisne ga ta ji wa maga wa hmm. je ga sai ci ko ga je bi da sai ci ko ga tin bi dan wa da ga wa je ka a ga ba hukunci ne na digita sai sai ci yana wọ́n yá náà kó wọ̀gẹ̀rẹ́ tó ti ra ìdíyẹ́dẹ́ tó ti mọ̀ gáàjẹ̀ gan yẹ́ ẹ̀ lẹ́mọ́ ti díà yẹ́ ẹ̀ lẹ́mọ́ ti díẹ̀ ẹ̀ amma bai ba zai hukumu ba zai kpaya gare ci zan gani ga gobe ne kawai ne ko mu wato baba ne dai ni guba ne kiwa ne ni ni amma dai ji kamar ne adalci wani tata tace jo jo ka yi dai ki shi wani wasu ne baba ya ne ya ji ka shi ya yi a hukunci ko kwanin àgbà máa tàdé mi ọgá ti wá gán àjíjì wọn lọ gán àjíjì àgbà àgbà wọn lọ kú ọjà wọn tó àgbà ti yẹ ti kílẹ̀tì ti kàtà gbé ìwé òkú ti bu òkú ti sọ̀kọ́ àdánù. lẹ́yìn ẹgbẹ́ yẹn títí kó àmì ẹ̀sẹ̀ ṣáà ni lé hmm? tẹ́lá àṣìṣe ń gbàṣẹ káfá de la títí. arba'in da biyar ga da latici wa ga latici ga arba'in yau daga nan wai ke din da wala to gwaji buji da ke da zugun ga ga ga ga hamsin yau wa pa wa ya wa pa da mutun jawo wa pa da mutun jawo eh umma da ga da ji ke an jaji da dan wa ci mu mutai siyasa yi hmm? umma ga ga ta ibe ka ma yau eh siyasa yi maza mu ji lada to aji

Eh? wàá kó pé iye tó àdìsí ọ̀la àpòtò ètò àdìsí àwọn tó ní ẹ̀ ń dòṣù ẹ̀fọ́ àdìsí àmì ayẹyẹ tòkó síbẹ̀ ọ̀gẹ́gbà kẹfẹ́ bọ́wọ́ jẹ́ ń lọ. ẹgbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ sọfíàánù sọ̀rọ̀ harbi ǹgbẹ́ sọfíàánù gọ̀gàn ní etí ya yà sí ibẹ̀ àlùsùn méjì wọ́n jẹ̀ máa rẹ̀. ní ẹ̀fọ́ àdìsí àmì sun ti su بهذا سفيان sauri, بعد قلنا ga سفيان الثوري فتؤخذ أنت وأنجو أنا تقول له سوي wa an mi o yɛ mutu la ŋdɔ wa ŋu ɛfɛ ko gbɛɛ mi yɛn sofi alu ma ta ne yi an bɛ ayi yɛlɛ ɛlɛ ɛlɛ ìfúnni ne kànfɛ ɛlɛ ìfúnni bɛ ne ɛlɛ ne, bɛ kànfɛ ɛlɛ ìfúnni bɛ kànfɛ ɛlɛ ne, su ne lọ́sí yára ko o tó tó o gbọ́n na gayi matsayin mai da da zibo sai ta su gobo wagaje kirnu raga ga su ila jibo ti bin waji lada biya wani a ti wa ti ẹgbẹ dede ila mi tu wadi kiyo wadi ne fi biya o subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk